بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى وبعد السلام عليكم ورحمة الله ترمينا هدوء لتاف من تعظيم العلم نمالا صالح الأسيمي رحمة جزاه الله خيرا مالا يتي من عرف من نفسه قدرة على الجمع جماعة wanda ya ga yana da ƙarfin basira da lokaci da dagewar da zai iya yin ilimi fiye da ɗaya lokaci ɗaya to ya haɗa su wa kanat haluhu istithna'an min al-umumi sai zama shi ya ya fita daga umumin mutane ana samun wanda yake istisna'i wanda yake zari wa min nawaqid hadha al al-mushahada daga cikin abin da suke hana samun wannan tushen wanda aka gani da ido al-ihjamu an tanawu' al-ulumi wal istikhfafu bi ba'd al-ma'arif mutum ya nuna ba ruwan shi da wani ilimi ko ya wulakanta wani fanni wal ishtighal bima la yanfa ya shagaltu da abin da ba zai amfane shi ba ma'al wala'i bil gara'ib da shagaltuwa da gara'ib abubuwa marasa tabbas ko labarai marasa inganci wa kana malikun yaqulu Maliku na cewa sharul ilmi al gharibu wa khairul ilmi al zahir alladhi qad rawahu an nas mafi sharrin ilmi shine al gharib wanda karatun da za a ji ba a san shi ba ai ta rasa daga inda yake yanzu mutum yana cewa to dama Malibu mu kofowa kawai muke kuma ya kufo ya ta yaɗawa cikin mutane abu mara tabbas wannan sharri ne cikin ilimi mafi alkhairin ilimi shine wanda kowa ya sani duk ayat da aka ja an san sura da take da hadisin da aka karanta an san yana cikin bukhari ko muslim ko abu kowa ya je duba zai gani wannan shine albarkar ilimi na bakwai almubadaratu ila tahsilihi wa igtinamu sinni wa shabab gaggawa ai sauri a tafi neman ilimi kafin lokaci ya kure sannan kuma a yi amfani da shekarun ƙuruciya da samartaka idan mutum yana cikin wannan shekarun to su ne shekaru mafiya muhimmanci da ya kamata ya yi wajen koyon ilimi fa’in na um, umra zaharatu rayuwa kamar furanniya ce da sata za ta yi kyau ta yi ta yi danshi kafin yamma ta bushe ta faɗi ima an tasira bi suluki kal ma'adi samara wa imma an tabzula in ka ga fure ko dai ya gyaru ya zama ɗan itaciya idan mangwara ya fure in an yi sa'a sai ya ‘ya'ya in ba a yi sa'a ba kuma sai ya lalace su zube ko ba ka fure yake wa in ma an tabdula ko kuma ya faɗi wa inna mimma tusmiru bihi zaharatul umri da ga cikin abinda ita wannan faranniya take samun rayuwa a jikinsa almubadara ila tasirin gaggawa a yi mubadara wa tarkul kasli da barin lalaci wal ajazi da gazawa wa gitinama sinnis shiba da kuma istiglali a yi ƙoƙari a yi amfani da shekarun ƙuruciya wa shababi da matasantaka imtisalan lil'amri bai istibaƙil khairati kai aiki da cewa da aka yi a gaggawa zuwa ga aikin alkhairi Allah ya ce fastabiqul khairat ku yi musabaka zuwa ga alkhairai wa ayyamul hadathati fagtanimha ala innal hadathata la tadu kwanakin kuruciya ka ci amfanin su lalle kuruciya ba ta dawwama ba ta dawwama malaya mana wa'azi akan tijja ba kafin ka ankara kawai zaka ji an ce ta wuce Rana nake ga wasu cewa da wayen mu fa da hankalin mu aka fara siyasa nan ta ubasin 1999 a cikin mu a lokacin akwai wanda suka yi aure ko gabda da lokacin wasu yanzu suna da sarkai yare da aka haifa shekarar da aka fara mulki Obasanjo yanzu tana da shekara 27 a gidansa an fara ganin cewa ya kamata fa ta yi aure kar ta kwanta ba wata kuma ta haihu yanzu tana da yayan shekara 8 ita kuma shekara 26 kuma kwanan nan kwana kwanan nan ne ba wani kallin da so malam Jafar yanzu kawai ga shekara 19 2007 duk nan da wayenmu da hankalinmu mun san abin da tun baka da farfara ko kwaya shi ka ta fara fitowa tun kana ganin kai saurayi ne ko matashi sai ka ji to ba za a tura ka neman aure Za ka wakilci za ka an san mai aure to daga nan fa fara ganin ka ka girma kenan tun ana kiran ka a gidanku da kasum ka ji ana ce maka baba shikenan aiki ya jike ma to sai an yi da gaske kafin kurci nan ta wuce qala ahmad ma shabbahatu shababa illa bi shay'in kana fi kummi fasaqata yace a wurina kuruciya ba wani abu bane illa kamar abin da ke cikin kum kum shine hannun riga to da suna mishi wani aljihu a gefe haka inda suke saka ko kudi ko ɗan gurasa su kona ba kamar da muke aljihu a gefen riga to shi da aljihu mutanen da a jikin hannu yake Yace kamar abin da ke cikin aljihu na ne kawai sai na nemi shi kawai ban san yadda aka biya faɗi kamar aljihun ka ya fashe to haka kurciya take kana cin cewa tana da yawa kafin ka ankara ka nemi ta kawai ka ga babu ita Wani ilmu fi sinni shabari? asra'u ila nafsi karatu a kuruciya fi saurin shiga zuciya wa aqwa ta'alluqan wa lusukan yafi kuma makalkalewa a cikin zuciyarka ana cewa al ilmu fi sigari kan naqash fil hajar ko amma dai ba hadisi bane amma hikima ce da take za a iya itibari da ita قال Basari, البصري العلم في kan كالنقش في الحجر kaji magana malamin can faƙuwatu baƙa'in ilmi fi sigari ka ƙuwace baƙa'in na ƙashi fil kamar yadda zane aka a kan dutse zai wanzu to haka ilimin da mutum ya koya yana yawo yana yaro yake wanzuwa famanik ta nama shababahu na da wanda ya yi amfani da ƙuruciyarsa yana samun buƙatarsa wahame da indal mashiyabihi surahu kuma zai ji daɗi ya gode wa Allah bayan ya yi furfura akwai wani karin magana a wani yare da suke cewa wai farin gashi ko baya hutawa sai ya wahala sanda yake bakin gashi sanda gashinka yake baki idan baka wahala ba to idan ya fari ba za ka huta ba wanda ka gashi yana wahala da farin gashi to sanda yake da bakin gashi bai wahala ba dan gata ne ya yi wasa da lokacin kuruciyarsa da ka shine ya zama mai farin gashi kuma har yanzu kuma bai sururuta abin da zai huta ba a wani yare da ake karin magana ba sun fara suna yara a so da a kula da wannan jama'a fa malika sana mashababahu nala inda وهمد عند المشيب عند مشيبه sun sunna shababi Ya fata فتى عند ya يحمد القوم surah wa adaru shay'in ala shababi at-taswif mafi girman abin da ke halakar da yara matasa shine zanyi zanyi taswif saufa saufa i will do it soon i will do it soon wa tulul amal da dogon buri buri dogo kana nan ba kai ba dan kowa ba kana kallon wata rayuwa ta can sama ta abun duniya baka bi ko matakan da ya kamata ka ba fa yusawwifu ahaduhum sai mutun ya ta zanyi zanyi zanyi zanyi wayar kabu baharan amani ya hau kogin burace-burace shi shigalu bi a halamin ya ƙaba ya ta yin mafarkin ido biyu ya dinga karanta wasiƙar jaki wa yi haddisu nafsahu annal ayyama almustaqbala satafrugu lahu min ash-shawagil ya dinga tunanin cewa nan gaba zai samu lokaci in abubuwa sun yi sauki abubuwa ba su taɓa yin sauki ba idan lokaci ya samu lokaci bai taɓa samuwa ba idan ya samu chances bai taɓa samun chance ba ba taɓa samu ba wa tasfu min al mukaddarati wal awaiq ce in na ɗan samu sarari lokuta suka canza idan abubuwa suka yi sauki idan na gama bukatu na ba za ka taɓa gama waɗannan ba sai ta karuwa shine al imam al bukhari ke cewa tafaqqahu qabla an tusawwadu ya hakaito daga sayyidina ali sai ya ce kuma wa min ba'di an tusawwadu ku koyi ilimi ku yi kafin a ba ku shugabanci kafin ku zama sayyidina kafin ku zama manya sai ce kai bayan ma kun zama manya ku daina koyi ilimi Sai na Umar ne ya duba ya ga cewa da ya zama halifa ba inda zai koyi ilimi shine yake cewa kai jama'a koyi ilimi kafin ku zama shugabanni haka Umar dan Abdul Aziz wata rana abokansa sun zo daga Madina su zuhuri yaji suna ta karanta hadisai sai fashe da kuka yace wannan hadisan fara dukkan mun iya su amma yanzu duk mun manta su saboda shugabanci saboda wannan casin da kake gani na yanzu da kake renawa shi za ka yi istiglali ba ran da za ka samu lokacin da za ka ce ba ka komai ta mala albani na ba Allah ya gafata mai wai wasu suka ce malam muna so mu dinga zuwa fira wajen kace to kusai kuma sai na samu lokaci sai na gama duk abin da nake yi sannan sai ku zo fira sai yaushe za ka gama yace sai na mutu mana ya mana ce yace yace lokacin fira na nan na jiran ka a kabari ko za ka yi fira da aikin ka na alheri in ka aikata yake alheri shi lokacin fira za su dinga zuwa suna ɗebe maka kewa ayyukanka na alheri amma a duniya lokacin aiki ne ba lokacin fira Ya ce walhalun halul an na man kabirat sunnuhu kasrat shawagilu muna gani a aikace cewa duk wanda shekarun shi suka karu sai ayyuka su karu masa wa azmat qawaqihu aw wanda ke janye shi daga majalisin ilimi sai su karu kana so ka je amma ba yadda ka iya kana da hidindimu kana da damuwa kana da iyali kana da harkoki kana da gona kana da office kana da meeting kana so ka zo sallar jami'a ma wani sai an fara sai an yi ruku baka shigo ba sallar jam'i ana yi kana tunani ana idarwa ka tashi ka koma ina kai na wani majalisi amma da kuma da baka da kowan komai baka da miji baki da mata baka da da ba mai jiranka ka ki kai amfani da su kai karatu yace ma'a ba'atul jismi wa wahadul qiwa kuma jiki zai fara yin rauni an wuce 40 sannan karfin kai fara raunana walan tudrikal gayati al'uzma bitalaffufi wataraji wattamanni ba a samun madaukakan bukatu ba a samun daraja a rayuwa ta hanyar burace-burace da korafi da fata sai a tashi aiki yace walas bi mudrikin ma fata minni bilahafin bilahafin wala laitin wala lawanni wannan wani baiti da ake kafa hujja da shi wajen li'irabi a wajen wata gaya ta li'irabi game da ba za'ida walastu bi mudrikin ga wata ba'un ce ana ai walastu mudrikan ma fata minni zan taɓa riska abin da ya kubuce mini ba bilahafa ma ake karanta shi bilahafa wala bilaita wala wala lawanni da da da da da shine ko kuma da laita kai na ina ma da nayi kaza wala law anni shi ake karanta wala lawanni da irin kira'awar shi kenan ko wala ya yatawahhamu yatawahhamu ma sabaka an al-kabira la ta'alla. to kar ko mutun ya ji wannan ya ce to shikenan tun shi ya girma yanzu ya hakura da karatu ai babba baya ilimi to shedan ya bi mata wata fuska kenan bal haula'i ashabu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta'allamu kibaran sahabbai sun yi karatu da girman su sanda suka shiga musulunci wasu mutu shekara arba'in, wasu hamsin. zakarahu al-bukhari fi kitab al-ilmi sayi. sayyid imam al-bukhari ya ce babu al-igtibaqi fil ilmi wal hikmati babun da ke bayani akan halaccin ka ga wanda ilimi ke fatan ka samu irin nashi sai ya ce wa ta'allama ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam kibara saboda tsabar kwadayin ilimi sabai sun yi karatu da girman su anan ne sai kawo wannan asarin wa an umar qala ta'allamu qabla an tusawwadu qala abu abdullahi wa min ba'di an tusawwadu yana cikin kitabul ilm sahih bukhari na fata mun gani saboda ka ana yin karatu da girma sayyidina abubakar su umar su usman duk waɗannan da girman su amma ku lura da kyau za ku ga ba su samu kwanduwar karatu da ake ce ma karatu mai yawa yanda yaran nan suka samu yanda su Abdullahi dan Umar su Aisha su Ibnu Zubair su ibnu mas'udin su ibnu abbasin su jabiru su abu sa'idin waɗannan duka yara ne on da 20 waɗancan su riga sun girma lokacin ko da sun samu karatun shekarunsu ba su yawan da za su zauna su karanta ba waɗannan daga baya su aka sani da malanta waɗannan yara su aka sani masu hadisai da yawa wanin su hadisi dubu biyu wani dubu uku waɗancan manyan kuma wani hadisin shi takwas saboda har anan ɗin yarantar ta ba su dama na fata mun gane wannan ya ce to na aka ana iya koyon karatu ko an girma kuma a same ka kana ta koya haka cika da imani shi ma wata falala ce a kan ka ce ka ja da baya ka haƙura wa inna ma ya asuru ta'allumu fil kibar kama bayyana hulmawar ji fi adadin duniya warji sai dai yana da wahala ne da gaske ne kuma yana da wahala almawar ya fara cikin tafin adabin duniya waje saboda menene kasance shawagin abubuwa da yawa suna shagaltar da mutum wa galabatul qawaqi abubuwa da yawa suna yanke mutum daga abin nan wa takafurul alaik da alaƙoƙi da suka yi yawa akwai mai sunan shi a ibnu wahab ne ko wani sa yace na tafi kuma malamin mu na je na koyi hadisi guda takwas rana daya na haddace su ina zuwa gida bai wasa take ce bane take ci mishi mai gida yau babu abin da a gidan nan yace farasitu hakullaha sai na zina mata hadisan gaba daya yanzu ana cikin dauran nan eh, in aka zo maka message daga gida aka ce zafin rana ta yi hayan da babu abin da za a yi abincin rana ai za ka ji wannan abu ya daina shiga cikin kwakwalwarka dole ne ka ji ba ka ganewa wallahi haka yace fa nasitu hakulla nan take ke ja mata hadisan shi gaba daya da ya koya saboda bin gida babu abinci wani da yake cewa a tsaya har gobe gobe ba mun da ya bace a cikin muna akwai ma'aikata wanda dole in gobe ta sai sun je aiki in ba su je aiki ba akwai matsala wani yanzu bai je gonar shi ba jiya bai je ba yau yana tunanin gobe bunu zai kwace ta bai bude shagonsa ba to kaga shawagil sun mana yawa amma 'yan yara wanda ba su da wannan shagalin sam za a iya kai su makarantar kwana za a iya kai su su zauna a makara'a su yi hadda za a iya kai su a ɗauke su a kai su wani gari ba su suke ci da kansu ba a tura musu kuɗin abinci a zaune da su su ta karatu kuma a lokacin ba su da burace-buracen rayuwa ba sa so su sai kaza abu kaza bai dame su ba sau da ka jama'a mai kokari in mu ba mu samu ba to 'ya'yanmu da na ƙasa da mu mu tabbatar sun samu wannan dama duk abin da ya kamata mu ɗauke musu na buƙatar rayuwa don su ilimi gaskiya mai musu wataƙila san da ake wannan magana kai ka riga ka riga ka yi nauyi hmm, sai dai a ci maka sa cika da imani a ta maka addu'a da fatan alheri ko to ƴaƴanka da ƙannanka da duk za ka iya taimaka ka taimake shi ya samu wannan dama ah, yace wa takafurun ala'iq faman qadara ala daf'iha an nafsihi adraka al'ilm in mutum ya tunkuɗe waɗannan abubuwa ta yana iya riskar ilimi kuda da girman sa kuma a tarihi akwai malaman da suka samu haka da yawa zan yi tuna al ibn miskin a cikin tarihinsa an ce bai koyi karatu ba sai da ya girma ah, al-fudail ibn iyad alfudai ibn iyad tarihinsa shi ma nuna kadan babban barawo ne ma daga baya tuba ya yi ilimi kuma ya riwaya alkisa'i malamin nan na qira'at qira'at ya iya daga baya ya koyi nahu bayan ya girma har ya zama imani a cikin nahu alkisa'i da ake karatun abin da sa haka ibn hazm al-andalus ka ku san dai wa ibn hazm ana magana karatu shi ma da girman shi ya koyi karatu haka Izuddin ibn abdussalam wanda ake ce mashi sultanul ulama shi ma an ba da labarin cewa bai fara koyon karatu ba sai da ya haura shekara 35 da biyar haka irin malami irin alƙafal wani malami babban malamin fikihun shafi'iyya shi ma sai da ya girma a rayuwarsa sannan ya karatu abubakar alƙafal suna nan da yawa waɗannan kamar misalin zan iya tunawa kawai yanzu za ka iya zuwa ka duba a cikin littattafai na tarjama da sauransu kai yanzu ba ma sai ka je karajin ba kawai ka tambayi AI wannan da kuke labarinsa ko ka ce ya gaya maka sunayen malamai da aka ce a tarihi ba su fara koyon karatu ba sai sai da suka girma ga sauki ya zo ka tambaye shi ko gaya ma a ganda da ne sai ka tafi sayar alamin lubala ka tafi tartibu madari ka tafi tarihul islam ka tafi waye kai ta bincike hankalin ya kusa fita daga jikinka sannan ka gano ɗaya da kyar <laughs> wa kad waqa hadha lil jama'ati min an-nubala haji magana yace an samu wasu malamai da haka ta faru da su طلبوا العلم كبارا فأدركوا منه قدرا عظيما ومنهم الكفال الشافعي يبقى من مثال الكفال أنا قرأ مكونا أنت مثالا مجينا قبا فرمو تبقى برجي المقعد الثاني لزوم التأني في طلبه وترك العجلة قادوا لكما أرشي ناتي متفقى برجي شكمين ذياتي منا آه ana so a tafi a hankali a ilimi haka ya mana kusa wallahi yace a tafi a hankali wa tarkil ajala kar yi gaggawa amma la ya wa'azi gar mu mu ba hankali kawai Abinda ya samu mai hakuri da shi eh, inda ta tahsil ilmi la kunu jumlatan wahida karatu ba a yi shi lokaci guda daya idil kalbu ya yad'ufu an zalika zukatan mutane ba sa iya daukan haka ga baki daya mala albani namu Allah ya gafata mai yana buga mana wani misali yace karatu kamar kwallaci wannan kwallabon da ake bugawa idan ka bugo ta da ƙarfi sai ta shiga ta kwanta ta fita ta can amma da zaka leko nan ka sake ta a hankali sai ta gangara ta gangara ta samu tsaya to haka ilimi yake aka bi shi a hankali yana shiga zuciya a hankali sai ya zauna amma aka harbo shi da yawa to shiga kawai zai fita an gane misalin saboda abu ne mai nauyi to ana so a bi shi a hankali wa inna lil ilmi fihi thiqlan ka fiqlil hajari fi da hamili yana da wani nauyi kamar nauyin dutse in ka dauki dutse qala ta'ala Allah yace inna Ali ka qawlan thaqila ilimi da muka ce qur'ani shine ilimi Allah yace manzo Allah sai sama zamu wurgo muka zance mai nauyi ai alquran wa idza kana hadha wasfun lilqur'ani almuyassar idan ya zama wannan shine siffan qur'ani da Allah yace wala qad yassara alqur'ana lidhikr amma kuma Allah ya kira shi da suna qaulan thaqila kamar zannu bi ghairi min al-ulum da kake tsammani da sauran ilmomi kuma wa qad waqa'a tanzilu al-qur'an ri'ayatan li hadha al-amri munajjaman saboda wannan nauyin Allah cikin hikimar sai suka da Qur'ani kadan kadan kadan mufarraqan ararrabe da itibari al wannan wan nawazil sakamakon abubuwan da suke faruwa yau da kullum wata rana aya daya wata rana sura daya wata rana sumuni daya haka har shekara 23 kuma kala ta'ala Allah ya ce wa qala alladhina kafaru la nuzila alayhi alqur'anu jumlatan wahida Allah ya ce kadhalika linuthabbita bihi fuadaka wa rattarnahu tartila kafare suka ce me ya hana a sauka mai da qur'ani zuwa daya Allah ya ce mun yi haka ne dan mu tabbatar ma da zuciyarka zuciyarka ta iya daukan abun zuciyarka ta dawo da nishadin ta kullun ta zama tana burin jin sabon ilimi kuma zuciyarka ta dake akan cewa ba akan ka aka fara yin annabta mutane ta kare ta gaskiya ba warattalnahu tartila mun karanta maka shi dalla dalla inji Allah fa hadhihi al-ayatu hujjatun fi luzumi at-ta'anni fi talab al-ilm wannan aya hujja ce akan cewa arkan ilimi abu sannusun wa tadarruj fi abu matakai matakai wa tarkul ajala wa tarkil ajala a kuma daina gaggawa kama zakarahu al-khatib al-baghdadi kamar malam khatib ya ambata a cikin al-faqih wal mutafaqqih cikin littafin Imam Al-Khatib al-Baghdadi al-Fiqh al-Mutafaqqi wal Ragib al-Asfahani fi muqaddimati fi muqaddimati Jami' al-Tafsir malam Ragib al-Asfahani ne tafsirin mufradul Qur'an shi ma ya faɗa wa qala ibn wa qala min shi'r ibn an-Nahas al-Halabi qawluhu al-yawma shay'un wa ghadan mithluhu min nukhadil ilmi allati tultafazu yuhassilu al-mar'a bima biha hikmatan fa inna masailu ijtima'u nuqat yace eh, yace al-yawma shay'un yau ka koyi wani abu wa gadan mithlu gobe ka koyi wani irinsa. min nukhabil ilmi zaɓaɓɓen ilmi allati tultafar wanda ake zazzaɓowa yuhassilu al-mar'a biha hikmatan da haka mutum zai tara ilimi wa inna masailu duk inda kaga tarin ruwa ijtima'un nuqati taruwan ɗige-ɗigen ruwa ne suka taru har suka yi kogi وقال شعبة ابن الحجاج اختلفت إلى أمر بن دينار خمسمائة مرة ما جاءكم مال من أمر بن دينار يا كيسو كفا أريبيا وما سمعت منه إلا مئة حديث أقرشي حديث دريكا ونسامو في كل خمسة مجالس حديث كون مجلسي بير حديث ده malami ne akwai malamai irin wanda suke haka masu ya sha'ani ko wani malami da ake ce mashi kuna yawan jin sunan shi shu'aib ibn abi hamza shu'aib ibn abi hamza wanda ake cewa ana bihi an jaddi hidin malami ne mai wai sha'ani har ya mutu bai koyi da hadisi amsa ba koyi da hadisi da yawa sai da ya ga zai mutu ne ya kira dan shi ce to na maka ijaza saboda aka zo hadisi daya zai bayar da ce a tashi ya isa ka to kaga akwai malamai irin haka wanda ba su da sauri ko kuma ƴan gayu ne ko wanda sai an zo an gama zama majalisin ma ya ce yau ba za a yi karatu ba yau za a yi fashin baki akan wata siyasa ko wata wani tarkace can daban ko kuma ranar yana gida amurci ta hana shi fitowa sai dai muku ya ce yau ku je Allah ya cika muku lada to ai ta asarar lokaci iri haka daban-daban har a zo ba a samu abin da ya kamata ba shi ne ya ce hadisi da na koya a gun Ibin dinar hadisi guda ɗari ne kacal saboda fi kulli khamsati majalisa hadisin wahid wa qala hammad ibn abi sulaimana bi tilmidin lahu ta'allam kullu yawmin thalatha masail wa la tajid alaiha shay'an kullu ka koyi abu ka kara wa muqtada lazumi ta'anni wa tadarruj al bada'atu bil mutun al qisar al musannafati fi funul ilm saboda ka sai a fara da kananan littafai da aka rubuta a fannoni na ilimi hifdan wa istishrahan a haddace ai musu sharhi takaitacce wal mailu an mutala'ati al mutawwalat allati lam yartafi al talib ba'd ilayha sannan ka rabu da karanta manyan littattafai waɗanda lokacin karanta su a wanka bai yi ba wa man ta'arrada lin nazari fil mutawwalat faqad yajni ala dini wanda yaje kai kanshi cikin manyan littattafai wanda lokacin karanta su bai yi ba zai iya zai iya addinin shi ta'addanci وتجاوز الاعتدال في العلم ربما أدى ta تضييعه dan mutum ya tsallaka daidai inda ya kamata ya tsaya harkar ilimi watakila wannan ya sa ya asara ilimi gaba daya wa min bada'il hikami qawlu Abdul Karim al-Rifai yake cewa adu shuhul ilmi bi Dimashq ash-Sham fil qarn al-madi yake cewa fa'amul kibari summus sigari abincin manya guba ne a gun yara Eh, duk abin da ba lokacin cin shi bai ban kaci sai zama maka guba ko adadin kamiyar da ya kamata ka ci in ka wuce haka yawan abincin da babba zai ci yaro ba zai iya ci ba wa sadaka, yace gaskiya yi fa inna rabi'a idza tanawala ta'amal kibani yaro ne shan nono maka ce daga yawa idan ne ko a bashi nono sai a bashi masanan tabauci ko a bashi dumame ai ta tura mai da karfin tsiya mahama ladza wa taba ko mun daɗin shi ahlakahu wa tsaba. zai halakar da shi ko ya sashi eh, ya zama yana gudawa wa misluhu man yatanawalu masailal masail kibara min al to haka wanda zai je lokacin shi bai kai ba ya je dauko manyan littattafai da suka fi karfin sa ya ce zai karanta ko zai karantar haka zai halaka halakar da mutane wa yuqifu nafsuhu ma'a ba'atil alati ala khilafil ulama ko ya je shiga cikin rikicin malamai alalan ya da raunin kayan aikin sanin ya rikici yake wa ta'addudi mazahibihim fil manquli wal maqul ya san mazhabin su ba ko abin hawa ne zaka fara siya kana sabon sabon shiga sai ka samu lafiyayyen babur ko wanda hawa kawai zaka yi ka sa mai kai juyi ko mota in idan tari kirkice sai sai baka da gani akwai mota da sai kanikawa amma musulmi ba ya siya ta sai kanikawa to haka ya kamata ka gane ilimi akwai kowa akwai matakin sa idan matakin ilimin ka ya kai malamin anguwa ku matakin ilimin ka bulugul maram to kaga je ka dauko sunan kubra da sai ka ci da ku ya mutane in tafsirin da zaka iya tafsiri ne irin na ba na bakin baka fasara to ba ruwanka da qur'ani kai kyale malamai shi ba ruwanka da jami'ul jami'ul bani kace shi zaka dinga bi idan iya matakin karatun ku na musalahu iyakacin shi min ataybil minah ko bai kuniya to ba ruwanka da tawdil afkar na na sakawi ko ka je ka dauko annukat na ibn hajar ina ruwanka da shi Mai haɗa abin nan eh, buri da gada ake tane ko gada ka tsaya iya matsayin ka kafin ka je ka halaka ka halakar da mutane amma abin takaici shine wasu mutane yayi suke bi yayi dan a ce su ma suna yin irin abin da ake yi a can garin ko can anguwa na tara as fil ilmi tahammulan wa ada'a haƙuri akan ilimi wajen koyansa da koyar da shi id kullu jalilin min al-umuri la yudraku illa bi sabri duk wani abu mai daraja ba a riska shi sai da hakuri wa azamu shay'in yatahammalu bihi an-nafsu talabul ma'ali tahammalu bihi nafsu mafi girman abin da zukata suke iya kokari su jure shi babu kamar ainihin wato neman daukaka tasbiru tasbiruha alayhi a iya haƙurƙurtar da rai a kansa ولهذا كان الصبر والمصابرة مأمورا بهما لتحصيل الأصل الإيمان تارة ذاك اللوكتي هاك مغانا إيماني سيأتي أيها قري ولتحصيل كماله تارة أخرى الله ينتشع الذين آمنوا اصبروا وصابروا الله ينتشع واصبروا سكما الذين ربهم بالغلات والعشي يريدون وجهها wani abu mai daraja sai an yi hagu da ake samu sai yanzu mutane da suka ko 'yan siyasa nan da suke cin mukami saboda darajar mukami ka san wahalar da suke shaida kurin da suke kafin su ci sai sun yi gwagwarmaya ba dan kaɗan ba haka duk wanda kaga an ce babban dan boko ne ko babban dan kasuwa ko babban attajiri ka nemi labarin wahalar da ya shaka wani kai ga wannan matsayi dole sai da ya hakuri ya juriya ya sha wahala ya faɗi ya tashi haka duk wanda ka ji shi da haddashi zam ba wanda ya tashi rana ɗaya ji ta wallahi sai an dinga a tara a tara ma har yanzu ma lahiya ashaddu tafallutan sai yanzu ne ta baje ka yanzu nan ka nemi wani shafi ka rasa shi kawai ka rasa inda ya shiga ba haka bane saboda abu ne mai daraja ba a samun shi da sauki tun ina muka gane haka yadda Allah yake kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kawai ya tashi rana a tsaka kawai ya ji shi da alqur'ani shi ba sai da aka yi ko mala'ika mala'ika na wani cifkegen halitta ne da ya firgita shi ya fashi tsoro ya shaƙe shi ya matse shi ya sa shi yin abin da a lokacin da iya ba yadda Allah yake san shi da da Aisha take cewa Allah yana yi maka abin da ranka ke so da kawai sai tashi kawai ya ji kama an yi rikodin kawai daga nan san ilimi sai an wahala ana buƙatar hakuri wa qala ibn abi kathir fi tafsir hadhihi al-aya hiya majalisul fiqh cewa wasbir da saka mal ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi shi ne zama a majalisin ilimi walan yuhassila ahadun al-ilma illa bi sabr ba wanda yake samun ilimi sai ya hakuri qala ibn abi kathir aidan la yusba'u al-ilmu bi ratil jism wannan yana na cikin sayyid muslim imam muslim ya ruwaito shi a cikin eh, kitabul eh, muwaqqit salah ko imam muslim ya dinga kawo riwayoyi na hadisin Abdullahi dan Amr dan As game da mawaqitu sala sai da ya kawo riwaya ta kusa 20 riwaya ce wata daga Basra wata daga Kufa wata daga Iraki daga daga daga Sham so riwaya da riwaya daga Sham wasu daga Makka da Madina wasu daga ina shi kanshi sai ya burge kanshi ya tuna irin wahalar da ya shaka mai hada hadisan nan kawai sai ya ruwaito wannan hadisi a daidai wajen wanda ya saba wa abin da yake a cikin littafin ya kawo da isnadi cewa la yasta'u al-ilmu bi rahatil jismi ba a iya ilimi da gayu da kwalisa ba a iyawa ba a iya shi sai an yi wahala ba bi yi yukhraju min ma'aratun jihali da hakuri ke fita daga bututun jahilci qala asmai Mallam ya tahammal dillal ilimi ilmi sa'atan ya fi dhilla jihali abada wanda ya kasa ɗaukan ƙasƙancin koyon ilimi na awa guda ko na rana ɗaya to zai tabbata a cikin kaskancin jahilci har abada irin abin da yake cewa wanda yake ganin tsadar ilimi to ya gwada jahilci Wabihi, bihi tudraku ladhatul ilm da wannan kaskantar da kai din da shan wahala ake samun zaƙin ilimi wa qala ba'd salafi man lam yahtamil alam at-ta'lim lam yadhuk ilm ilm wanda bai sha wahala ilimi baya jin dadin sa wala budda duna shahadi min summin lasa'ati eh, wannan makar magana ne babu makawa kafin wato a san da kai sai ka sha gubar wahala sai ka sha wahala wato eh, eh, me suke cewa da hausa in ka gawa ne ko? eh kafin a sha zuma eh sai an sha harbi ina so in nemi kar magana irinsa ne a hausa kafin a sha zuma ba a shan zuma ba harbi sai dai irin ta yanzu ta zamani ko da hausan ko kowa sha zuma ya sha harbi ko wacce zomo ya ci gudu <laughs> eh, in ba zoman gidan gona yanzu da baya gudu ba ah, wa sabrul ilmi nau'ani ma sabrun fi tahammulihi wa akhdhihi farkon hakuri wajen koyansa fal hibbu yataju ila sabri hadda sai an yi hakuri wal fahmu yataju ila sabarin haka nan fahimta wa huduri da ilmi yahtaju ila sabr zuwa makaranta kullum a ta yi shekara da shekaru rani hunturu ruwa damuna haske duhu sai an yi hakuri wa ri'atu haƙƙi shehi tahtaju ila sabr hakanan mutunta malami da ba da haƙƙin malami shi ma sai an yi hakuri musamman wani malamin bai da daɗin sha'ani wannan usani nau'i na biyu saburin fi ada'ihi wa bathihi wa tablighihi ila ahli sannan bayan an koya kuma haƙurin karantar da shi da yaɗa shi zuwa ga ma'abotansa Faljulusu julusu lil na yahtaju ila sabr malami da zuwa dalibai sai ya haƙuri da su wa ifhamuhum yahtaju ila sabr karantar da su ma sai an yi haƙuri shafi'i yana ce ma ɗalibinsa almuzani ne ku yana cewa da zan iya da na ɓara kanka na sa ma karatun nan saboda shi bai da saurin fahimta an biya ma wasu ɗaya biyu sun iya sai malam ya ce mishi to kai ka jira sai ya biya mai so 40 in ya dawo da yamma ya ce ya karanta ai ai da iya ba gashi malamin yana son shi yace da zan iya da na tsaga hanka na zuba maka karatun nan bai taba dukan shi ko shi har Allah ya taimake shi ya samu rabansa wa fuka hada wa ihtibadu zallatihim tatadu ila sabrin hakanan hakuri da kurakuran dalibai shi ma sai an yi hakuri wa fuka hadainin nau'ainin min sabri al-ilmi was as-sabru ala as fihima wa sabatu alaihima bayan waɗannan haƙurin guda biyu na neman ilimi akwai kuma haƙuri na sama da haka shine haƙurin juriya da tabbata akan tafarkin ilimin haka zani wa shi likullin ila sha'awil ula wa sabatu walakin azizun fi rijali sabatu yace kowa yana buƙatar kafin ya kai sama sai yayi haƙuri sai ya jure yace walakin azizun fi rijali sabat amma kaɗan ne a cikin mazaje suke iya wannan juriya ta haka zaka ga mutane watakila sun fara koyon karatu su hamsin hala a cikinsu da ƙyar ayi malamai guda uku cikin hamsin nan haka shi uba yake cewa ɗalibai suna zaune a gaban shi da yawa ya ce ga kunan da yawa ce amma na san zai wuya guda uku a cikin ku su iya gado na shi uba yake yawan faɗa wa ɗaliban shi wannan magana yana jin takaicin cewa ya san yau da gobe duk duniya za ta janye su kuliya ta tun ya a hankali a hankali wani tun yana dan zuwa yana yana dawowa ta na a neman shi a rasa za ta malam kana gari cewa akar wakalla wallahi muna nan a gari ayyuka ne suka dame mu kasuwa ta rike mu ko iyali sun hana mu shikenan wani har daga baya ma a dinga tarihin dafa shi ma ustazi ne ba ya fito ta gara ce kai dafa ustazi ne ya bar ustazanci gaba daya to wannan dabi'a mazaji ce وقال أبو يعلى الموسري المحدث inni ra'aitu wa fil anami wa fil ayyami tajribatun lis-sabri aqibatan mahmudatal afari wa qalla man jadda fi amrin tatallabahu wastashaba as-sabra illa fadha bid-dhafari yace ni ra'aitu wa fil ayyami tajribatan yace yau da gobe naga wani abu na jarraba shi na ga wani experience yau da gobe shine lis-sabri aqibatan na ga ƙarshen wato haƙuri wata aƙiba ce mahmudatal akhari abin yabawa wa qalla man jadda fi amrin Kaɗan ne wanda zai ta yin kokarin neman wani abu wastashaba sabara ya zama yana abokin hulɗar sa shine haƙuri illa fada bil zafari sai ya samu wannan abu in yayi ta haƙuri ya ta haƙuri ya ta haƙuri wata ne sai ya samu na gaba na goma wanda wata ila shine na ƙarshe da zamu samu mulazamatu adabil ilmi lazimtan ladubban ilmi wannan ma daga samun da taimaka wajen ilimi ya daraja wajen a samu ilimi shine ilimi yana da ladubba wato yana da etiquette duk wata sana'a zaka ga tana da ladubbanta da tsare-tsarenta da ake bi sana'ar lauya sana'ar likita sana'ar siyasa sana'ar noma da kiwo kowanne akwai etiquette din kuma dole sai da su to haka ilimi shi ilimi ma malamai sun yi rubuce-rubuce da yawa akan wannan wasu sun yi a cikin wasu littattafai da suka shafi wasu fannonin kamar misalol hadif sai aka wa adabu talibul ilm wasu kuma an ware littattafai na musamman da aka yi su kamar wancan da aka ambata na khatibu al-faqih mutafaqqih kamar al da li rawi adabu sami nashi kamar jami'u bayan al-ilm fadli ibn abdul barri ga sanan da yawa ah, littattafai akan ah, ladubban ɗaliban ilimi na da can da na nan kusa ko littafi mai kyau na malam bakar abu zaidin hilatu talibin ilm da sharhinsa na malam al-usaimin Allah ya gafarta musu gaba daya yana daga cikin gafe masu kyau na nan kusa da ka samu akwai littafin malam abu musul qasim shi ma adabu talibin ilm shi ma karami waɗannan yan kanana ne da zaka iya haddace su lokaci kankani akwai waƙoƙi da yawa da aka yi waƙe-waƙe akai to ladubban ilimi wajibi ne a lazimce su don girmama ilimi ibn qayyim yana cewa a cikin madarijus saliki na adabul mar'i unwanu sa'adatihi wa falahi ladabi da hankalin mutum da tarbiyarsa shine tambarin tsirarsa da darajarsa wa qillatu adabihi unwanu shaqawati wa bawari karancin ladabi ga mutum shine dalili akan tsiyarsa da kuma halakarsa famastujliba khairud dunya wal akhirah bi misl adab babu abin da ke samun mutum alherin duniya lahira kamar ladabi wala sujriba kuma bi mithli qillati al-adab babu kuma abin da ke saman mutum rashin samun arzikin duniya lahira kamar rashin ladabi ladabi shine yin abu yadda ya dace sanin girman na gaba sanin darajar na gaba da kai ruko da kyawawan halaye wajen mu'amala riko da ƙa'idojin da aka sa maka na koyon ilimin mutunta abin da ake zuwa kan lokaci zama yadda ya dace da malami yau malami addu'a da biyayya in an baka jinga ka je kai gyara ka wajen magana da sauran abubuwan da aka ambata a baya da haƙuri in Allah ya ka da malami mara daɗin sha'ani, kai haƙuri da shi suna nan da yawa waɗanda suna cikin ladubba da ake so a lazumta wal mar'u la yasmu bi ghairi adabi wa in yakun dha hasabin wa nasab mutum baya zama babban mutum in bai da ladabi ko da yana da kyakkyawan dangantaka da nasaba wa inna ma yasluhu lil ilmi man ta'addaba bi adabihi fi nafsihi wa darsihi wa ma'a shaykhihi wa qarini wanda yake dacewa da ilimi shine wanda yake da ladabi na kankansa ladabi a sa, ladabi a wajen mu'amala da malaminsa ladabi a wajen mu'amala da sa'ansa ko dan uwan karatunsa wa qala yusuf ibn al-husayn bil adabi tufhamul tafhamul ilma da ladabi kake fahimtar ilimi wali annal muta'addiba yura ahlan lil ilmi fayubdalu lahu saboda wanda yake da ladabi malamai suna fahimtar wannan insha Allah in an bashi ilimi za a amfana sai ka ga malamai sun kula da sha'anin ɗalibi mai ladabi wa qalilul adabi ya uzzul ilmu an yudayya indahu mai karancin ladabi kuma ilimi daraja ilimi ta fi ƙarfin a wulaƙanta ilimi a bashi wanda bai ladabi sai a rabu da shi sa'ala rajulul buqa'iyya an yaqra alayhi fa adina lahu al-buqa'i wani al-buqa'i yana cikin dalmai ibn hajar sai ya bugun shi yace to bismillah ka ba makaranta fajalasa rajulul mutarabbi'an sai ya zauna zaman dan kwantukuru shine mutarabbi'an ko sai zama aladabin zaman majalisi a gunsu wannan zama ne a al'adarsu ba na ladabi ba ne su ake ka zauna kamar zaman tahiya watakila su a al'adarsu kaga mu kuma zaman dan kwanci kuru a gaban malami zama ne na ladabi to da kamar da alaka da al'adu ko mun gani waye irin shi anan ayi nan da 60 shine zaman dan kwanci kuru shine mutarabbi'a famtana al-buqa'i an ikra'i sai ki koya mai karatu fa qala lahu anta ahwaju ila al-adabi minka ila ilmi alladhi yajru ka bu bukatan ladabi ta da bukatan ilimi wa min huna kana salafu rahimahumullahu ya'tanuna bi bi ta'allum al-adab suna ba da muhimmanci wajen koyon ladabi kama ya'tanuna bi ta'allum al-ilm mu a yanzu zaka ga yawanci qara'i ake shi ya kamata a fara koya amma sai daga baya abu ana ta hayya hayya ana koyon shi qala ibn sirin rahimahullah kanu yata'allamuna al-huda kama yata'allamuna al-ilm suna koyon shari'ar malamai irin yadda suke koyan ilimin malama bal inna ta'ifatan minhum yuqaddimuna ta'allumahu ala ta'allumi al-ilm wasu ma suna so a fara da ladabi kafin akai kan asalin ilimi qala malik ibn anas li fatan min quraish malik yace wani mutum cikin qurayshawa yabna akhi ta'allam al-adab qabla an tata'allama al-ilma ka koyi ladabi kafin ilimi wa kanu yuzhiruna hajatahum ilayhi suna bayyana bukatarsu zuwa gare shi qala makhlad ibn al-husayn ibn al-mubarak yawman nahnu ila kathirin min al-adabi ahwaju minna ila kathirin min al-ilm buƙatar mu zuwa ga ladabi ta fi fiye da buƙatar mu zuwa ga ilimi wa kanu yusuna bihi wa yushiduna ilayhi suna wasiya suna nuni zuwa gare shi qala malikun kanat ummi tu'ammimuni yace mama na takan yi mini rawani ta shirya ni wa taqulu li tace mini idhab ila rabi'ata ya ibn abi abdurrahman faqiha ahli al-madinati fi Fata fata'allam min adabihi qabla ilmi kaje ya koya maka ladabi kafin ilimi wa innama hurima kathirun min talabatil ilmi min talabatil asri al-ilma yace da dama daga cikin dalibai a wannan zamanin namu Allah ya haramta musu samun ilimi ne saboda sun wulakanta ladabi sun wulakanta malaman su sun wulakanta ladabin ilimi ba su san darajar na gaba da su ba da aka ba ba yadda ya samu nasibi a karatu sai dai harguwa kawai da hayaniya fatara ahaduhum muttaki'an bi hadar shaykh zaka ga mutum yake shingida a gaban malami bal ya muddu rijlaihi ilayhi ko ya mike sawunsa a gaban malami irin zaman da ba zai a gaban sirikin sa ba zai a gaban malamin sa wala yamtani an ijabati hatifihi aljawwal ko a kira shi waya shi tayi ringin kuma ya fita ya amsa wani ma a cikin mazaji muna aji muna aji <laughs> ah, ku tambayi ku tambayi business eh, eh, tambayi gwani lokacin ina ji da kuruciyata ai ni ba a wannan iskanci a jami'a ba za maka ka taɓa gwadawa ba in na shiga ka ce zaka shigo ko kuma waya ta yi a ina kai ba za maka ka bari ta ba amma yanzu girma ya kama musu ce to Allah ya kyauta Allah ya shirye ku haka kawai nake ce musu duk wannan bai cikin ladabi yana cikin abin da suke haramta mutane samun ilimi yace fa ayyu adabin inda haula'i nuna bihil ilma ina ladabin da zai sa samu ilimi a ina yake babu shi za ga yanzu dalibi ana karatu yana cati yana magana yana fita yana shiga yana wani tunani yana side talk ko kuma ya zama na sarransa ba ma irin lokacin tafsirin azumi hujjarsa kawai ai ya gaci azumi ne to ka tafi gida ka ce ka kwanta mana qur'ani fa ake karantawa amma wani ko sai ga ya kwanta a mishi malamin kuma ya gama wuni yana yana yana research yazo yana zubar da ilimi shi kuma yana kishin idan baban shi ne ke mishi magana ne kishin gide haka in zai gaban sirikinsa ya zauna a sa yana jira da tijan ya fito in ya fito zai ci gaba da kishin gida ya tashi ya zauna ya daidaita ko ko a bada aiki mutane su ki a bada umarni mutane su ki bi su yi latti malami ya zo jira su su ki zuwa da ire-iren su to duk waɗannan a awa'ik din da suka zama mana gama gari har suka zama kamar normal ba ma a ganin sa matsayin matsaloli da za a hana ko su suke hana albarka ilimi a yayin da kuma a cikin wannan kataniyar in ka samu wani wanda shi ya kokari ya raba kanshi da waɗannan abubuwan kuna majalisi ɗaya sai ka ga shi kuma hazin sa ilimin daban da naka kamar yin sallah ne da annabi ya ce za ku yi sallah wasu lati ɗaya wani ladan shi ɗaya bisa goma wani bisa goma kowa da sallar shi gwargwadon tsunsa suna ka jama'a inda daga cikin ɗalibai ne ilimi muke so to mu gyara ɗabi'unmu duk abin da muka san a cikin mizanin addini da mu'amala da zamantakewa ta al'ada mai kyau bai dace ba to ka a same mu mana yin shawadar su yi yanzu irin kabara da ake ai ta kabbara ko ai ta sai gari ya waye ko malami ya zo jan aya a bi shi a hada a tafi ga baki daya a sauke ta dole bai cikin dubban ilimi domin an ce a Allah sallallahu alaihi wasallama shiru ake ji natsuwa ake ji har ma inda za a daura wani tsuntsu a kansa tsuntsun ba zai tashi ba tunda bai yi motsi ba da haka mu na dubba sai ilimin mu yayi albarka musamman da ake kantar da Qur'ani da Sunna a ladabin muna yi mashi zancen da ake karantawa kafin mu yi wa malam muna yi wa shi alqur'anin zancen Allah ne muna yi wa shi hadisin ne maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ko fassarar kafin shi malamin da muke ganin mun raina shi saboda kuma mun fishi eh, eh, eh, asali ko mun fishi kuɗi ko ta kira mun fishi shekaru ko ma muna ganin ma akwai wanda ma yana ganin yawan malamin ma ganewa akwai shi ko wanda yana ganin ganin malamin ma kawai ya dan ya riga mu ne zuwa nan wajen ne kawai amma ni na fishi fahimta gaskiya akwai illa sosai Allah ya kawo mana sauki yace to ashrafal Laisu ibn sa'd rahimahullahu ala ashabil hadith fara'a minhum shay'an ka'annahu karyahu wata imam lays ya hango dalibai sai ya ga wani abin da baya so faqala ma hadha yace me haka an tun ila yasirin min adadi, adabi ahwaju minkum ila kathirin min al-ilm kun fi buƙatar ladabi fiye da buƙatuwar kuɗi zuwa ga ilimi mai yawa fama ya ƙulun laisu laura a hala kasirin min tullabin ilmi fi hadha al'asr malam Laisu dan sa'ad Allah ya gafarta maka me zaka ce da zaka ga halin da da dama daga cikin ɗalibai suke a wannan zamanin na zamanin ku da ake kallon sa ana mutunta su kana ganin ba su kai standard ba to na yanzu ba na yanzu sai dai a ci addu'a Allah ya gafarta mana ya rufa mana asiri da lahira ya sa mu cika da imani sallallahu wasallam ala sayyidina alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira ka